kana ji na na kusa inda kin kin karyo layi kwanan layi to za ki gane da kayan security da kai haka ake an san baki ba da aka kai ni ciki ba wai dai waya da muke gata dama da ke muke waya da ni ce mana ni ba da ni da mutum da haka Daddy what am I indomie thank you akwai farin ciki akwai nishadi akwai fadakarwa waye ya gaya miki wato kina da juna biyu mm-hmm. wato ya bace ta ganni ina ta amai ina ta amai kadiran wa maridan wa alamu hayya ka ga nan hankali aka kowa sanin me ya faru. To dai ba taimakon juna muka yi ba? Labari mai tafiya bisa doron fahimta. wata cakuɗeɗeniya ce ke wanzartuwa cikin wannan gida lakabin sunan shirin yana zuwar muku da take kamar haka haka ina kuku kuku kuku bai iya girki ba sai dai dinga bata mana kan abinci da dukiya jigilar ɗaukar nauyin shirin fim auk entertainment bankada bankada bozuzu baki kirin a abincin ka ce hada hada muke ce a garin makuta ina ce ugogo mai hefara kuku tafi security eh, ka kula na kula sai eh, ai eh, kun bude za a higo sai kun bude za a fita kai to in kai dautaran kai za a bude ka fita kaka ji dan iska sai kace shi ne mai gidan na san komai kuma na ga komai to ni ba haka aka ba aka ce kana fitsarin kwance in bincike ka a ah, haba dan Allah wanne yasa a cikin gidan nan ba munafiki algungumi irin ka ne ah, na haula ha tafsirti kai ba san karshe shaye ba ni kaga faduwa wallahi bacci ne kuku kuku da ayar qur'ani ina babba kaki wannan wallahi ƙarya ne a ce wannan ina da juna biyu kan ga dalla ki ga dalla ki dume ki faruwa mahaukaciya ce ke ba na son rene hankali ba za ki faɗa min ba ya za a ce kina gidan miji ya ci da ke sha da ke amma kuma ki yanka mishi albashi wannan aikin amana ce wacce fatakala ce ke wanzartuwa cikin wannan gida wacce tukunya ce ta baki ake kokarin wankewa kuku mashiryin shirin agwal uba kwakwatawa kuku ba da umarninsa nura shirin kuku kuku kuku amma wannan kuma mene ne jikina ruhin wannan abin ai abu na ne kayanka kuma kwarai da gaske ni na siyo shi fa ta amma aka yi zuwa ninki kai ka siyo shi kuma yamana ni na siyo shi confirm amma bari in ji shamsiya shamsiya Na'am. Zo. Ran kai Ina kyautar da na baki ɗazu. ina tambaye ki kin shiru magana fa nake miki me gadi na bana ce ajiye maka dan kan in lalata me gadi kira me gadin ki na kowa na'am ka zo na'am Ah, ba kira na bane faɗa me tambaye shi da kanki ina kyautar da na baka ɗazu ah kyauta kuma eh kyautar da na baka ɗazu na ce samiru ya bani ajiya ka ajiye min kafin in gama girki oh na tuna wallahi na manta kin san abin da ba naka ba ai ina kamfa kamfa da shi ina ta gangaɗi saboda kan wani abu ya faru da shi kawai ni kuma sai na ɗauka sai na kai wa hajiya samir dama mai gadi ne ya ce in baka ko kuma in baiwa shamsiya ni kuma na kawo maka dan kai daɗe bugu nan da Allah ruhin jikina Salma wallahi ban ji daɗin saɓanin da kuka samu da ke da Samir ba kasancewar ku duk nawa ne bai kamata in goyi wancan gefen kama wancan gefen gaskiya ne na san kin yi kokari sosai a fuska da kuma jiki gashi nan fes fes amma a zuciya san ba haka yake ba ni a rayuwata na tsani mutum mai saurin fushi kwata kwata wallahi kuma kin ga Samir bai da saurin fushi kawai dai aka si aka samu aka si a haka din wallahi kuwa oh yayi kyau ina bukatan shiryawan kufa ai ni ban da matsala matsalar daga gare shi take mm. shi ma na san bai da matsala zai amince wani tabbaci kike da shi a gare shi bayan ke baki sanar mai ba wannan kalaman naki fa suna nuna min kamar shi kike goyon baya Salma wallahi ba haka bane kawai ni dai ina so a samu jituwa ne tsakanin ku to tunda haka ne ki daina nuna mu ki daina kokarin nuna mu cewa ba shi da matsala har sai kin sanar da shi kuma ya amince shikenan shi ma zan sanar da shi in ya so sai mu zauna a gaba ɗayan mu a yi sulhu yayi shikenan ba damuwa amma fa ki sani dole sai ya bani hakuri tukunna shikenan Salma kar ki damu ki bari ranar sulhun idan ta zo sai ai Allah ya kawo ta um na manta ban nuna miki abin da nace zan je in siyo din nan ba bari ki gani nuna miki au kin siyo kenan to hakan me yake nufi na bawa mai gadi kyauta domin na burge zuciyarsa shi kuma ya bawa hajiya sumayya to hakan yana nufin shi ma yana son hajiya sumayya kenan to amma kuma ai na tambaye shi ya ce min asiya ya bata to gaskiya idan haka ne ya kamata ne nazari akan mai gadi da hajiya sumayya Amincin Allah a gare ki ya ruhin jikina. A kullum ba da burin da ya fi kasamtuwarki cikin ƙoshin lafiya. Ba na fatan abin da zai kassara farin cikin matata kuma ruhin jikina. Albishir a gare ki zan sake dawowa tabbas in ɗauke ki. Na lillahi wa <laughs> Na shiga uku. <laughs> Ruhin jikina. ke ma haka na fahimci kamar abin da na ya bata maka rai to a dole raina ya bace ba duk fadan garin nan tsallake kowa in suyo abu da kudina na in kama ki amma ki ɗauka ki ba wani kina nufin kenan wani ya fi muhimmanci a wajen ki ba haka bane ba za ka hada muhimmancin kan na mai gadi a zuciyata ba to inda abin da kika faɗa gaskiya ne me yasa kika dauka kika bashi na bashi ne in je in dawo kafin na gama girki in dawo ansa amma na yi kuskure ka yi hakuri shikenan daga yau sai yau kada ki sake ki kuskure in ƙara dauka abu in baki ki je ki ba wani duk abin da kika na dauko na baki ke na bawa ba wani ba za a kiyaye shikenan ki je ki kawo wani abu na dan sha dan zuciya ta ta sanyi ruhin jikina ruhin jikina wato ni za ka raina wa hankali ka san cewa sarai kayan da ka kama ba naka ba ne wannan ai rainan hankali ne dan Allah ran ke daɗe ki haƙuri tangarɗar na'ura aka samu tangarɗar na'ura ko to idan kai wasa zan yi daga-daga da na'urar kuma in fasa ta in ga abin da zai faru To ba nake ran ke daɗe ya yi haƙuri ba don Allah ya kiyaye ba da tuni ya maida ni makaryaciya da yanzu yana kallo na da abin har na je zan ce masa kayan nan kyauta na siyan masa ashe ba kai ka siya ba shi ya siya kayansa hajiyawa kenan ko samir kike nufi ban sani ba bar nan gurin kai dawo hajiya gani wai menene shamsiya ta kawo maka ne ni fa ina kokonto akan lamarin nan ba babu komai hajiya ajiya kawai ta kawo mu kuma idan kina nufin zaki kira ta ne ki tambaye ta ne to a'a ka je kawai ruhin jikina ruhin jikina lalle lamarin nan daban mamaki yake samir ya bawa shamsiya ajiya ita kuma shamsiya ta kaiwa mai gadi shi kuma mai gadi ya kawo min to ni kuma na tafi in kai wa samir don in burge zuciyarsa to hakan ne yana nuna samir ya siyo mu shamsiya ne don yana son ta ita kuma ta kai wa mai gadi don tana son sa ni kuma mai gadi ya kawo min don yana so na ruhin jikina <laughs> taɓija mai gadi yana so na ya yi kyau hakika zuciyata tana cikin rashin jin daɗin sabaninku don allah ina so a samu fahimtar juna a tsakaninku idan akwai wani laifi da wani yema wani ku fito fili ku faɗa domin a samu fahimtar juna saboda haka samir kai zaka fara faɗan abin da ta maka in ya so sai a hau teburin sulhu akwai ranar yin nadama duk wanda ya zambace ka ka bar shi kar da karama a cikin kowace sabga muke tuno ranar kiyama ruhin jiki ita ce za ta fara me za ta fara ok to kin ke ce za ki fara A'a, shi ne zai fara. To kaji, kai za ka fara. Aini na fara cewa ta yi. to kin ji ya ce ki ya fara cewa ki yanzu ni kuma na ce ya fara to kaji ta ce yanzu ta ce kai Shi fara shikenan zan fara faɗa amma sai na ji ta faɗa da bakinta so kin ji ya ce sai kin faɗa da bakinsa lafiya kuwa ka yi haƙuri azumin magana da ke azumin magana nake tun da azumin magana take yi to mu jira ta sha ruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wace iriyar masifa ce kenan yana nufin mutumin da yake turo miki da sakonni shine ya turo har gida ya dauke ki kwarai kuwa shi yasa yi min albishir din cewa zai zo har gida ya sace ni idan na fahimci abin da kike faɗa ya san nan gidan kenan alamu sun nuna haka gaskiya gawata akwai matsala na sani gagaruma ce ai shi yasa na kira ki don gano bakin zaram domin mu warware ta akwai mafita menene mafita mafita shine barin gidan nan zaki barin gida kuma ban gane ba abin da nake nufi zaki bar gidan nan na zuwa dan wani lokaci domin tseratar da rayuwarki daga gujewa wannan mutumin ban gane barin gidan nan ba to kawata na fahimce ki idan na bar gidan nan ina zan koma kenan inda ba a san ni ba gaskiya kawata wannan ba tunanin gaggawa bane ba wannan tunani ne wanda sai an yi nazari da hange an zauna an nutsu domin lalubo mafita akai na lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku na lalace wai kawata kaddara ta a haka ta zo kenan baba kuka zaki fara ba tunanin gurin da zaki koma ya kamata ki fara yi dan kaga zuciyata tana maka mahaukacin so shi yasa kake min haka to wai sa zuciyar take ta yi min wannan san kyana ta mana ban taba ganin wanda yake gudun sa'a da rabo ba irin ka ban taba ganin wadda take kokarin siyan wutar jahannama da kudin ta ba irin ki ban taba tunanin kyawuna ba zai sa ka amince da bukata ta ba ban taba tunanin kin haukace tuburan ba irin yanzu samir ban taba tozali da wanda sansa ya haukata ni ba irin ka ban taba ganin mahaukacin da ba za taba warkewa ba har abada kamar ki samir ya kamata ka fahimci zuwa yanzu wata dama muka samu domin babu sarki babu salma kaga kuwa su ne waɗanda muke shakka a cikin gidan nan babu sarki babu salma to amma kuma kin manta akwai Allah subhanahu wata'ala yana kallon ki sarki da salma ke kike shakka ni kuma Allah subhanahu wata'ala nake shakka saboda haka tauhidi yayi karanci a cikin zuciyarki ya kamata ki kowa makaranta ruhin jikina ruhin jikina me isa da na kira ki ki soya min kwai kika yi ficewar ki kika banni ana yin aiki ne idan aka biya albashi amma idan ba a biya ba sai abin nan da ake cewa ba biya ba aiki ba an baki albashin ki shekaran jiya ba an biya ni to me ya kawo maganin kuɗin aikin ki oh wato har kin manta albashi na kala biyu ne a gidan nan kenan ko ban manta ba amma ai tsakani na da ke ne shi kuma kin so ya kwan tsakani na da wani ne ke ki bar wannan maganan kawai kuɗin ki zan baki nan gaba kaɗan ai a gare ki na tafi yajin aiki sai baba ta gani na daina girka miki komai zan dinga girka abinci iya ciki na na samir da na mai gadi sannan shara da goge-gogen ɗakin ki duk na daina falo dai zan dinga sharewa ina goge shi saboda samir na zama duk wani abu da ya shafe ki da kai ke kaɗai na daina sai ki ɗaura ɗamarar fara yin sa duk saboda rashin biyan wa'ancan kuɗin ne to bai ishe ki hujja bane ko ko kin manta alƙawari makai shikenan ki jira zuwan kuɗin ki an dama dole a bani abu dubiya ni da kyau fara nake ba baka na kyau ruhin jikina ai ta riga ta zumi mini alƙaƙai a rayuwata wai wa kike nufi ita bana jaraba duniya wai kina nufin sabuwar aikin naki to amma me yasa take miki haka gaskiya ni dai ni dai gaskiya ina ganin inda dama ki kore ta kawai wa to ai ba za ta kore ba me yasa saboda ta riga ta zame min illa a rayuwata a baya illa kuma a rayuwarki kwarai da gaske to wacce iri ya illa bari kawai manta na san abin da zan mata dole ne in yi mata abin da take so saboda shi ne zaman lafiya ita ko wannan me take da bukata hmm. duk wata zan dinga biyanta dubu talatin kawai shi ne zaman lafiya dubu talatin kuma rai da gaske to gaskiya in haka ne ta zame miki karfan kafa mai wuyar kwantuwa kuma dole ne in yi mata abin da take so shi ne zan samu kwanciyar hankali da zaman lafiya tsakanina da ita to gaskiya dai na ga wannan nema take ita ma ta zama kamar wacce gaskiya dai sai kin yi shiri akan lamarin to ni da yanzu na ga kamar shida ta kusa ko za mu iya tashi mu tafi magana nake so na yi da kai maganar da nake so na yi da kai ta fi waƙar da kake saurara shashanci kenan shashanci ko ma me za ka faɗa ka daɗe ba ka faɗa ba don kana da right to yanzu faɗi yana jinki faɗi ki wuce hmm. kuɗi nake so ka bani kuɗi kuma kwarai kuwa ko bani da gado ne kwarai kina da gado amma ai ba a gaba ba ko ba sai na jira an raba ba saboda ni ina ganin idan aka ɗauki kuɗi na aka fara bani tun yanzu duk sanda aka raba gadon sai ka zara kuɗin da ka bani idan kuma ka yi haka ba to wallahi zan kai ƙaranka zuwa gurin hukuma duk hukuncin da suka ga dama su yi maka to kamar nawa kike bukata dubu sittin nake bukata abu so sauki za a baki a yau fa nake so <sighs> bari magani zuwa an jiwa na fita na dawo sai in kawo miki Allah ya kai mu zuwa anjima ai lokaci baya ƙarya Allah ya kai mu jiki ina shekina nan na duba gidan ne ban ganki ba shi yasa to yanzu tsaya an gaya masa ne eh, an gaya masa kiran nawa ne ko bai ji ba mm, kuma haka ne ba eh an gaya masa kuma ya dawo sai dai da na je na same shi baya dan jin daɗi subhanallah ruhin ina ai dole mu tafi umma ina abin nan da na ce ki gyara min kafin in dawo wannan yarinya ina nan a ɗaki To mu je umma. Mu je. Yawa ki jiki na. Shirya. Na biya ki kuɗin albashinki dubu sittin kin gani? Na gani. Dubu talatin kuɗinki na wannan watan dubu talatin kuma na wata mai zuwa so nake ki bar wannan magana don in ji bakinki ya yi gum saboda ka in ƙara jin wata magana ta tashi ai baki na ƙanin ta ba wanda zai ci za ki iya dafa min shayi yanzu kai da gudu jirani jirani yanzu nan zan ta ki shiga ita kuma gashi Sulma da ta tafi bata dawo ba kuma bata daukan min waya ba awanni hudu kenan ina zaune a wurin har yanzu ba su dawo ba karin zo kuma in tafi ya zama abin wannan bari na dan zauna ko da dan rabin awa ne kafin lokacin kila Allah ya sa sun dawo ake ciki? Na ce mata ta zauna ta jira ni saboda zan je gurin wata 'yar garinmu in dawo. To ni kuma fa? Tana can tana zaune tana jiran kamana. Na ruwan shashatau. To yanzu me abin yi? Mu ce kawai mu tafi. Samir, lafiya kai mun wannan kiran gaggawa? Ba lafiya ba. Me ya faru? ruhin jikina. Safina ashe ta yi ƙudurin kashe ki, ashe ba mu sani ba. Kashe ni kuma? Ƙwarai kuwa. To ya aka kasan da haka? Na je gidan Sunena ba ta haƙuri, saboda abubuwan da suka faru. Don samun buga target ɗina na wasa na akan ta. A nan take take gaya min kullum target ɗinta ashe so take ta ga ta kashe ki. Ashe kullum da wuƙa take yawo a cikin jakarta? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salma, akwai gagarumin matsala ina so ki hanzarin haɗa kayanki ki koma garin ku kawai dan ni ba zan taɓa ɗage wasa na akan ta ba dan na lura dukkan wani alamu na rashin imani ya bayyana a gare ta sosai na shiga uku na dan haka lallai lallai ki hanzarta ki koma gida kafin zuwa ranar wasan akan ta wata hanya da zan biye maka dan ka gane ina son ka na ba amma ka to bara amma ka karatun yan firamare ina son ka ina son ka ina son ka dan ka zama ruhi yi za ki ga wannan kalmar lafiya na ka sa hannu kama rai ta ce maka wai yanzu kamar wannan yarinya wai ita za ta fulta min kalmar soyayya saboda Allah to menene dan ta ce tana son ka awo hajiya ki ce ashe in mutum ya furta wa mutum kalmar soyayya ashe ba laifi ne. ba wani abu ba ne <laughs> ashe ni ma shashasha ne wallahi aini hajiya kin daɗe a cikin zuciyata kuma wallahi tallahi ke ce ruhin jikina ni din kake gaya wannan kalma shashasha kawai me faru yanzu samir fi sabilillahi wannan mai gadin zai furta min kalmar so to me idan ya ce na ki dan mutum ya ce na san mutum ai ba wani abu bane abinda zaka ce kenan ba wani abu bane ha ba samir ko ka manta kai din kai ne zuciyata kuma sannan kai ne ruhin jikina <laughs> ta ƙilla nan kin ga dai an tuba